Thank you. na wannan anguwa na bazan argo masallacin manora layin abubu muna da Allah subhanahu ya albarkaci wannan zama da zamu kuma Allah ya da faɗa mana don amfani da rai mun duniya muna ba da rashin farawa da wuri ya faru ne da a kan lokaci muna fata za a da wannan matsala da aka samu na biyu game da muka sani mun haɗu ne a nan domin mu saurari faɗakarwa wanda malam muhammad yau bai sauko zai gabatar mana a kan mawuyin dogaro da kai a musulunci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shine yana yin zai mai eh. saurara kuma amfani da abin da malam zai ba tare da wani ɗaukar dogon ba zan yi magana malam أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 a nan kwarin ɗan goma layin a kogo cikin wannan masallaci ba haɗu a daren sha tara ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daren litini sai zama biyar ne ga watan februari ko daren biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kamar yadda malam salisu ya gabatar matashiyar zancenmu dogaro da kai a musulunci farko zan yi magana insha Allah subhanahu wa ta'ala dangane da falalan nima yadda dalilai na shari'a suka kwaɗaitar da musulmi akan yadda zai dage ya nemi na kansa abu na biyu zan yi magana insha Allah subhanahu wa ta'ala akan haramcin roƙo da tumatsanci da bara abu na uku zan ambaci wasu daga cikin sana'o'i bayan na faɗi kaɗan cikin waɗanda roƙo ko bara ko maula ke iya halatta gare su sannan insha Allah subhanahu wa ta'ala zan yi magana dangane da waɗansu sana'o'i da shari'ar musulunci suka zaburar ko shari'ar musulunci ta zaburar a kansu za mu magana kan kasuwanci za mu magana kan noma za mu magana kan kayayyakin kira da kere-kere za mu magana kan ciwo. da wasu abubuwa makamantan waɗanda farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da wacan nan al'umma ya kwaɗaitar da al'umman ya umarce ta da kartashen take ya umarci al'umman da ta